biyo bayan yadda matsalar rashin tsaro ya addabi al'umma mazauna yankin wasu kananan hukumomi da ke jihar Taraban, lamarin da ka janyo mutuwar wasu al'umma mazauna yankunar da al'amarin ya yi kamari. Kwatsam sai gashi ƙungiyar mafarauta mazauna yankin jihar Taraban dai sun yi haɗin gwiwa domin ganin sun kawo ƙarshen wannan matsalar. Ƙungiyar mafarautan suka yi kukan kura tare da ninkaya a cikin wani daji na yankin Garbabi da ke karamar hukumar Gashaka a jihar Taraban, inda kuwa Artabun ya janyo kashe masu tada kayar bayan sama da talatin. Alhaji Ibrahim Nanaye wadda ke zama sarkin Fulanin Garbabi kuma yana ɗaya daga cikin wadda suka jagoranci wannan artabun ya koyi mana ƙarin bayani yayin da ne masa tambaya ko menene ma yasa suka yi wannan kukar kura? Abin da ya sa mun ga matsala ne muka zo muka yi kuka a hakimi hakimi ya taimake mu ya ji kukan mu shi ma ya ji ya yi kuka a gaba muka zo muka haɗa kai muka shiga muna aiki kuma aiki yana kyau kuma hakimi yana taimake mu Kure da gaske kuma ɗan bangan nan suna aiki kore da kuma talakokin nan suna taimako ba su yi kukan yiwa ba ba su yi kukan komai ba amma in mun kamo mai gaskiya za mu iya mu ke shi marar gaskiya kuma sai abin da Allah ya yi. Abdulmumin Sale wanda ke zama ɗan yankin Garbabi a ƙaramar hukumar Gashakan duk a jihar Taraban shi kuwa ya mana ƙarin bayani akan cewa lallai ilahin sun koji daɗi ɗari bisa ɗari da zuwan waɗannan mafarautan al'amarin an fara samun sauƙi. Mu kan alhamdulillahi alhamdulillahi mun ji daɗin zuwan wa'innan 'yan banga garbabi da ba mu iya mu yi bacci sam sam sam dare karfe bakwai dole za ku shiga barayin nan sun addabe mu kullum karfe bakwai za su shigo su fitini mutane ba hali mutane su hira kowa mai shayi ya tashi mai abinci ta tashi saboda fitina ya yi yawa amma zuwan yan bangan nan alhamdulillahi alhamdulillahi kasa ya zauna lafiya mun samu zaman lafiya fiye da inda ba a tsammani a cikin kasan garbabi a nasu bangaren masarautar yankin karamar hukumar gashaka ta bakin hakimin garin garbabi alhaji salihu abbas Ilyasu Muhammad shi kuwa cewa yayi sun ko bada namijin kokari tare da tallafin dukiyoyinsu domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar. Mun zauna mun gayyaci ɗan bangar da suke kusa da mu suka kama na gudumawa muka haɗa kuɗaɗen mu muka saya albarusai masu bindiga da kowa da kowa na kira su muka saya abinci muka aje sun kusan sati anan har Allah ya ba mu nasara an kashe mutane sama da talatin. Kawo na kawo maharɓar nan gaskiya yawanci da su bar gari na. To na ce ni a matsayin na hakimi baban na sarki a gari na ina ne zan je waje to muka haɗa gwiwa da gwiwa da yan uwanmu muna bin gida gida duk wani gida na taxi shi mai ɗari biyar mai dubu ɗaya ka sayi bullet mun ka komai da komai ana haɗuwa tafiya kumba mashin za mu ɗauki mashin kamar goma ga mu biya dubu biyar biyar je daji mu dawo duka da wani aljihu ke karewa. Honorable Paul Dogo wadda ke zama shugaban karamar hukumar Gashaka a jihar Taraban nan take kuwa ya mini karin haske ta wayan talaho a yanda na yi masa tambaya ko ya gamsu kan yadda ƙungiyar mafarautan suke kokari domin ganin kawo karshen matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman yankin yankin? Aikin su din gaskiya yana da taimako sosai saboda kun kafin zuwan su ne suka fara a yankin garbabin nan abu ya yi sauki sosai kuma eh, binciken da suke ta yi gaskiya magana ne suna taimaka fiye da jami'an tsaron gwamnati ma. Dalili shine sun riga sun san terrain din sun san jeji din bayan kaman police ne sai da DTT bi hanya ba eh. shiga daji ba don dajin ba amma su vigilanti da hunta nan gaskiya aikin su ya kawo cin gaba sosai. In dai mai sauraro ba zai mance ba a kwanakin baya ƙungiyar mafarautan sun koyi kukan kura a yankin Bali da kuma Gasol inda suka kashe 'yan bindiga sama da ashirin Lado. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.